a very innovative, very creative and inclusive scheme. It is also environmentally friendly. One of the things that it shows up mata ke buɗa don albishir daga mataimakin shugaban Najeriya Farfesa Yomiyo Shibajo na nuna akwai tanadin tallafawa matan Najeriya miliyan ɗaya da jari cikin kasafin kuɗin bana naira tiriliyan shida da biliyan ɗari shida. As part of this current budget, one million Nigerian women will be empowered through our special Oshibajo bai tsaya nan ba sai da ya juya bangaren matasa su ma ce gwamnati na shirin koya musu sana'o'i don samun dogaro da kai. Wannan tallafi dai da zai shafi mata da matasa da suka kai kimanin dubu ɗari biyar ba zai yi la'akari da takardun makaranta ko wani zurfin ilimi ba. Ba kamar yadda Oshibajo ya abaci ba da naira dubu biyar biyar duk wata ga talaka ba a wani taro a jami'ar Ibadan bara wanda daga baya bayani ya samu sauyin tunani. Wannan kara Oshibajo ya yi albishir din ne a Kano da ke arewa maso yammacin Najeriya wanda har ila yau cibiyar kasuwanci ce da mallakar mafi yawan jama'a a kasar. Irin wannan tallafi dai na da muhimmanci a ra'ayin 'yar majalisar jiha arewa ta tsakiyar Najeriya Binta Mamma. Ina walƙitar gurara a jihar Niger amma a cikin maza ashirin da biyar ni kadai ce mace kuma a haka bai dace ba kuma mata duk sanda aka zo kamfen mata suna cikin waɗanda suke gaba-gaba da duk wani abun da aka in suka ce za su yi za su in suka ce ba za su yi ba ba za su yi ba kuma suka ce za su yi za su ba da iya kokarin su saboda haka dan Allah wannan gwamnatin ta ƙara duba mata da idan rahama a taimaka mana ta fannin samun lafiya a taimakawa mata ta fannin sana'o'i a taimakawa mata ta fannin uh, zamantakewa in mutum yana da abin yi kaga ko zaman cikin gidan shi ma zai samu kwanciyar hankali lado Sule ja dan majalisar tarayya ne da ke kambama wannan tsari da ya ce yana cikin muradun mulkin APC. Babban tallafin shi ne cikin kasafin kuɗi, cikin kasafin kuɗi cewa za mu yi training za mu koyar da sana'a a ƙarƙashin eh, akwai ma'aikatu waɗanda suke da haƙƙi ga wannan. To a matsayin mu na ƴan majalisu wanda ake kawo mana kowane kasafi mun saka waɗannan kuɗaɗen a ciki domin a fito da su domin a jama'a aiki. Wannan dai duk ya dogara ne kan amincewa da kasafin daga shugaba Buhari wanda da alamu yake ce kasafin don gudun kar wani abu ya ɓuya ko an cire wani sashe. komai dai zai iya faruwa a ra'ayin masu sharhi ta amincewa ko mayar da kasafin majalisa don sake beta Nasura da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.